Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Suna na Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. Darasin mu ne zan nuna maka yadda zaka boye hoton profile ɗinka na WhatsApp. Idan kuka kalli bidiyon namu tun daga farko a ƙarshe za ku ga yadda zamu yi wannan abu. To amma kafin na nuna muku akwai guri da aka rubuta subscribe ku danna mishi sannan ku danna mun ƙararrawar sanarwa yadda za ku dinga samun sababbin shirye-shirye na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda nace zan nuna muku yadda zaka boye hoton profile ɗinka na WhatsApp. Ah, abu na farko da zaka fara yi sai ka zo sai ka shiga WhatsApp gashi nan bari mu shiga cikin whatsapp din mu haka shi amfanin boye hoton profile na whatsapp wani lokacin zaka ga kawai wani zai iya saka lambar ka amma sai ya ga hoton ka kuma kowa ya kun san yana son tsaro wani lokacin ba kowa kake so ya dinga ganin hotunan ka ba sai iya abokanan da ka saka akan whatsapp din ka misali ka yi bin lambar mutum shi kadai ne zai iya ganin lambar wayarka an zai iya ganin hotunan ka hotonka na profile wanda zaka sa da kuma wanda irin kake cirewa ko ka sa ka canja dai haka to abu na farko da zaka fara ga wani guri nan da aka yi wannan dugon nan guda biyu guda digo guda uku na nan gurin sai ka zo sai ka danna a gurin kana dannawa kai haka ga guri da aka rubuta settings a nan gurin sai ka zo sai ka danna akan settings ina kana dannawa akan settings gashi nan mun danna sai ka je me ga guri da aka rubuta account bari ina zuwa nan gurin da aka rubuta account nan gurin ah, gashi nan account kun gama na privacy security da changing number sai ka zo ka danna akan account din yau sai ka danna akan account din nan kun ga ina danna akai ga guri nan da aka rubuta me aka rubuta privacy nan gurin ma'ana sirri kenan sai ka sai ka danna akai kana dannawa akai za ku gani ga guri nan da aka rubuta profile guri nan da aka rubuta profile photo kun ga me aka rubuta a sama who can see your personal information waye da waye zai ga personal information ɗinka personal information ya ya hada da photo status da wasu abubuwa to amma tun da mu hoto zamu nuna muku kawai sai ka zo ka danna akan nan profile wannan profile photo din nan sai ka danna akai kana danna akai kun gani me mutanen da za su ga kalli hotunan ka su ne kun ga a da na saka shi gashi nan a iyaka kun ga nan everyone ma'ana kowa zai iya ganin hotonka misali yanzu wani kawai ya ɗauki lambar wayar ka ya sa a whatsapp ko ya sebin ɗinta kawai yana duba cikin whatsapp zai ga hotonka ya fito to amma idan ka ce iyaka ga nan gurin kuma shi kun ga yan nawa a wannan yake a iyaka my contact idan ka sa my contact to duk mutumin da kake da lambar sa zai iya ganin hotunanka na whatsapp to amma wannan shine nobody din nan wannan ma'ana ko mutum yana da lambar ka ko abokinka ne ko daga wani guri ya saka lambar ka yana noma ya ga hotonka ba zai taba gani ba to wannan shine sai ka saka a nobody idan ka saka a nobody babu wanda zai iya dubowa ya gane kai wane ne kun gana na sashi a nobody bari mu kara danna akan akan wannan profile photo din ku gani inda ya koma kun ga ya koma kan nobody to idan yana kan nobody nan babu wanda ko da mutum yana da lambar ka ko wani abu ba zai ga hoton ka na profile ba to me ake nufi da hoto na profile naga kamar bari nuna muku abin da yake nufi da hoto wannan hoton na kun ga ga wani hoto na saka wannan shine hoton profile abin da ake nufi to ba wanda zai iya gani misali ka sa hotonka ko ana maka bincike ana bibiyar ka to idan ka je ka boye lamba hotonka ba wanda zai gani babu wanda zai iya ganin hotonka na kan whatsapp sai dai iya kai kadai ne zaka iya ganin su ko da ka canja ba wanda zai iya gani sai mu sai a yanda ka saka shi akan settings ɗinka yanzu bari mu koma cikin account din ku gani gashi nan cikin account sai mu je cikin privacy gashi nan sai profile photo to a dan gurin duk wanda ka saka iyaka yanzu kamar nan gurin don kara maimaita muku everyone kowa ne zai gani da wanda ba abokinka bane da wanda abokinka ne duka zai iya gani wannan kuma iyaka my contact din nan iyaka abokananka misali ko kuma mutanen da kake da lambar wayar su wannan nobody din idan ka saka shi shine daidai wanda babu wanda zai iya gani sai kai kadai ne zaka iya ganin profile ɗinka hoton nan ma'ana na profile kun ga yanzu kamar nan bari mu koma kan whatsapp din mu za ku ga wani abu yanzu kun ga ga wannan ga nan wayan nan kun ga duka profile ɗinsa abu da yake kowa zai iya gani wasu kuma sun saka kan cewa abokanansu ko kuma iya contact din su kadai ne za su iya gani to wannan shi ake nufi da profile abinda ne idan kai shi zai dauke maka wancan profile din zai koma ba kamar babu komai duk wanda ya saka ka ba zai ga hoton ka ya fito ba to jama'a da fatan ku ji dadi abin da na koyar wuraren da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita da Allah ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa yanda zaka dinga samun sababbin shirye-shiryen mu nagode